goma sha bakwai ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran manzon rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan uku miladiyar manzon allah annabin allah isa dan maryamu alaihi salatu wassalamu shekara 2024 muna cikin tafsirin nan raddul azhani ila ma'anil qur'ani kuma muna cikin suran nan suratul ma'ariji ko kuma suratu sa'ala sa'ilu ayoyi da muka karanta a cikin darussan da suka shuɗi an karantar da mu dokoki da hukumce hukumce musulunci masu yawa Allah ya girmama ya ɗaukaka ya bayyana muna waɗanda ya yi istisna'i game da su waɗanda ba su cikin halakakkun bayi kafirai ba su cikin halakakkun bayi mushrikai ba su cikin halakakkun bayi munafukai kuma ba su cikin halakakkun bayi zalumai. sannan ba su cikin tawagar jahilai su ne waɗanda Allah ya ce sai ho waɗanda an masallata masallata kuma su ne musulmin kirki su ne musulmi na ƙwarai waɗanda ke da tsarki daga dauɗa waɗanda ke da tsarki daga babban dauɗa suna wankan janaba suna wankan haida suna wankan biki suna wanka idan za su shigo musulunci daga nan suna ɗahara kuma suna tsabta kuma suna arwalla suna salloli tare da bayan Allah a cikin masallatai to su irin waɗannan su ne Allah ce illal musallin sai ho waɗanda an masallata su kan ba su cikin waɗancan da Allah ya yawata da din halaka to sannan da Allah ya ci gaba da zayyana halayen masallata da Allah ya kimtsa su da su sai ya zo ga hali wanda shine na takwas a cikin wannan sura Allah ya girmama ya ɗaukaka ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizu mummunan Allah maza da mata musulmin Allah maza da mata wallazina kuma su ne waɗannan da hum su sun kasance yuhafizun suna tsayewa suna kiyayewa ala salatihim akan sallolinsu bi ada'iha fi awqatiha suna bayar da salloli da Allah ya dora musu a cikin musulunci fi awqatiha a cikin lokutansu ala akmali ahwaliha kuma suna bayar da sallolin nan bisa ga mafi cika da kamala na halayen sallar nan min al-itiyani bi jami'i wajibatiha na daga abin da ya su taho da dukkanin sasannin abin da ya wajaba na wajiban sallah sharuɗa na wajabci sharuɗa na inganci rukunan sallah farillan sallah sunnunin sallah mustafan sallah makaruhan sallah abubuwan da an hana cikin sallah da abubuwan da ke bata sallah saboda zaman masallata suna da ilimi na addini gaba da waɗannan ayyuka a cikin sallah to kowane ɓangare yau suna tsarewa su ga sun ba da sallolin nan da allah ce su bayar akan dokoki da an ka wajabta musu ai bi jami'i ya da dukkanin abubuwan da suka wajaba ga sallah wa ha da sunnoninta wa minha kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ga masallata su kiyaye su bayar al-ijtihadu yin kokari iyakar gwargwadon wasu. fi tafrigil kalbi a cikin kakkaɗe zuciya ta mai yi Allah sallah yayin da yake yin sallah zuwa ga Allah ya kakkaɓe zuciyarsa min alwaswasati na daga duk abin da zai jawo masa wasawasi jaye-jaye na zuciya jaye-jaye na aunan duniya mummunan kwarai maza da mata in za su Allah sallah to suna kakkaɓe zukatansu daga irin waɗanga wasa ba su ɗai ba warriya'i da riya mutum yana sallah amma yana ƙara gyaggyara yana tsawa, yana ƙara tsarku yana ƙara sujada yana kabbara da ƙari yana ƙira'a da har da ƙari wai don ajiya a ji daɗi ce ka amma wanga ya iya sallah ba gan ya duka ba da kai ka tashi ka in ya zo ruku'i taɓa ganin mai sallah mai daɗewa cikin ruku'i bai irin wani to irin wannan ana faɗi yana jin daɗi yana yana jin daɗi ya ji daɗi an yi shi to irin wannan ne ya ce babu lada a cikin sallah saboda haka daga abin da ake so ga masallata na kware su kauce daga duk wani abu na ya cikin su domin wanda ka yi don riya don wani ya gani ne shi ko wanda ka yi don allah don wa ya gani don allah ya gani bayan riya wasu mu'ati da jiyarwa ka zo ka zama masabuki sallan magariba an yi raka ado an yi tahiya an taso tsaye ana raka a ƙarshe ka zama mamun liman kaga lokacin da liman da sauran mamun suna gama sallah liman ya sallame sai ka miƙe kaga za ka kawo raka'a biyu da karatun fatiha da karatun mi sura ko ayoyin alqur'ani bayyane ko asirce bayyane saboda waɗanda sun ka wuce ma liman ya yi bayyane su to wani in ya zo wani cikawa sauran jama'a an sallame kowa na ta zikiri ne yana addu'o'i ne to in ya kata sai an waiwaya ana wani na sai a ciyawa ah, wani na zai cikawa alhamdu ya can sai kowa ya ce ah, sai a ce a ah, wai wani mamuna nan zai cika sallah ya yi wani irin kakalik kamar amai zai yi don me yayi haka na wai don kowa ya ce a ah, wai wacce a kai wanga ya tuna sun iya karatu akwai kira to irin wannan sun ce kana yin abu don ajiya to an jiya amma wanda aka yi don shi Allah ba a so ya jiya ba to ya jiya ko baka da lada to shi yasa masallata sai mu yi hattara daga yin riya daga yin abu don ajiya ba wannan ɗaya ba wata kariri zikirin salati da konkomawa a zikirin sallah duk abubuwan da shari'a ta ce a yi na ambato a cikin sallah masallatan kwari suna yi yayin da musu ya yi kafar harama kahin ya shiga karatu na fatiha da sura akwai askar da manzon Allah yake yi so akai kowane masallaci ya yi su bayan ka yi su ka fara karatun fatiha in ka zo ƙarshe akwai ta'amin in kana bayan liman da liman da kai duk ana sun kowa ce amin sunna ce manzon Allah ya yi kuma ya umarci ai to haka sauran wuraren azkaru wurin da za a yi ruku'i akwai azkaru cikin ruku'i addu'o'i na ruku'i ka yi su zikiri ne waɗanda ake yi cikin sujada su ma ka yi su zikiri ne Dada ha a zo ga tahiya yadda ake karanta tahiya a cikin zaman sallah da addu'o'in da ake yi a cikin tahiya duka ana so masallaci ya san su ya kiyaye su a cikin sallah har ya zuwa ƙarshen sallama bayan sallamewa da yi annabi salati to sannan sai azkaru na ba'da salawati alkhams bayan an gama sallah akwai azkar kana gama su ka yi tasbihatu dinnan kai ka takbiratu ka tahmidatu ka cika da kalmar nan ta tauhidi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sannan ka yi ma kanka addu'a ka yi ma uwanka ka yi ma ubanka ka yi ma matanka ka yi ma diyanka ka yi ma zuri'anku ka yi ma gidanku ka yi ma unguwarku ka yi ma garinku ka yi ma masarautar ka yi ma lokal gamman ɗinku ka yi ma jiharku ka yi ma ƙasarku ka yi ma duniyar musulmi ka wa musulmi da a cikin rashin lahiya addu'a kawa waɗanda a cikin iftila'i garkuwa an ta yi da su ka yi musu addu'a sannan kawa shugabanni addu'a kawa malamai addu'a kawa 'yan kasuwa addu'a kawa kowane musulmi addu'a kai eh, saboda muhimmancin addu'an masallaci har da matattu an sunanta mu ka yi musu addu'a domin kai ma wata rana za ka mutu in ka mutu wasu su yi ma addu'a to duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya wajaba ga masallata na kwarai su sani su karanta su gane kuma su ɗabbaka allah ya ba mu ikon ganewa da ɗabbakawa wa wasbihim biha awwalan wa akhiran haka nan ana son masallata din nan su siffantu da siffofin sallah tun harko da zuwa ƙarshe Fala amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sarkin mummunai amirul mu'minin umar ɗan khaɗabi yardar allah ta tabbata a gare shi ya ce Fa man hafizaha duk wanda ya kiyaye sallah ya ba da ita wadda allah da manzo na umurta a bayas wa hafaza alaiha kuma ya kiyaye ya tsare akan bayar da su faqad hafiza dinahu to hakika ya kiyaye ya tsare addininsa wa man da ya ahadu wanda ya walakanta sallah ya ta salloli fa huwa lima siwaha ad yahutu abubuwa waɗanda ba sallah ba ma duk yana lalata su don haka ne Allah ya yi yabo ga masu ba da salloli da kiyayewa ga salloli ya ce na hum ala salatihim yuhafizun da waɗannan da suka kasance mummunan bayi musulman bayi yuhafizuna suna kiyayewa suna tsarewa ala salatihim bisa gaba da sallolinsu Allah ka samu daga cikinsu wasifatul mazkura malam mai tafsiri a sheku abubakar mahamudu gumi rahimahullahu ya faɗa a cikin tafsirin waɗanga ayoyi da an ka ambata ya ce fasifatul mazkurati thamaniya siffofi ɗinnan guda takwas waɗanda an ka ambata har zuwa ƙarshen wannan aya labudda min al-ittisafi bi jami'iha ba makawa akan mummunai maza da mata akan musulmi maza da mata min al-ittisafi bi jami'iha na daga siffantuwa da dukkanin waɗanda siffofin guda takwas hatta ya saruja al har mutum dan adam ya fice ya fita biha da su mimma bi'a alaihi min al-hali daga abinda an ka sanya na ɗabi'a mai muni a kansa min al-hali na daga hadama da mummunan rowa da riƙewar abu kan rashin ciyarwa da ba da haƙƙin Allah da sauran haƙoƙi zuwa ga al'umma kenan duk waɗanda Allah ya siffanta da waɗanda siffofi guda takwas to su Allah ya amintar da su ya fitar da su daga cikin masu irin wadancan halaye Allah ka wadata mu da zama cikinsu daga nan sai Allah ta wa ta'ala halaye musu tanadi ya shirya musu abubuwa na alkhairi domin jawo hankulan mu kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya siffatu da waɗannan siffofi shine Allah ta'ala ya ce ula'ika ula'ika fi jannatin wa ba'da an zakara ta'ala awsafal mu'minina na bayan Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata waɗansu siffofi na mummunai na masu tsoron Allah zakara ma'alahum ya ambata makomarsu wa aqibatum da ƙarshen al'amarinsu faƙala sai ya ce kamar yadda za mu gani a cikin wannan aya ula'ika fi jannati irin waɗanga bayi na Allah da Allah ya ambata a cikin ayoyi guda takwas fi jannati ranar alkiyama suna cikin gidaje na aljanna mukuramun ana girmama su ana karrama su ana darajanta su rayuwar aljanna ta saba da rayuwar kowace ni'ima a gidan duniya Ɗan aljanna sadda yake gidan aljanna kowane sakan sai an yi mai wani abu na karramawa wanda ba a taɓa yi mai ba kowane minti ɗaya sai ya ga wata sabuwar karramawa kowace awa sai ya ga wata sabuwar karramawa ko haka za a ci gaba da yi ana ta da bilike na karramawa da ni'imtawa da azurtawa da ciyarwa da shayarwa ni'imomi rahamomi arzuka daga wajen wa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ashe duk wata ni'ima da ka gani na gidan duniya ta ji. duk wani arziki da ka gani nan duniya dan yayi ne duk wani abu da ka gani yana gudana wannan duniya sai an waye gari da masu yi da waɗanda aka yi suna kallo ba ko guda duk sun koma wurin wa ashe duniya gaba ɗaya mai karewa ce bale mu da a cikinta ashe mu zafura mu siffatu da waɗanda siffofi da Allah ya an bayyana don mu zama cikin waɗanda Allah zai sa gidaje na aljanna da irin wannan karamawa da zai mai 'yan aljanna mu samu Allah ka ba mu ikon dacewa da wannan amma kowa ya hankulan bayi zuwa ga ayyukan alheri ba kowa ka yi ba sai waɗanda Allah ya wadata da imani na kwarai a cikin musulunci Allahumma ja'alna minhum daga nan sai Allah ya ci gaba yana cewa fama ladina kafaru ibadaka murti'in Allah ya girma mai ya daukaka sai ci gaba yana cewa fama ladina kafaru wai menene ke ga waɗanda suka kafurta kafuran bayi kenan da yan uwansu mushrikai da masu rakiyar su a cikin banna munafukan Allah menene Ki gani su su irin waɗanda miyagun bayi batattu ƙibalaka gabanka ya manzon Allah kusa gare ka ya manzon Allah muhudi'in suna masu gaggawa da yin hanzari da sauri dangane da abinda da suke riyawa na izgilola zuwa gare ka ai ma li kafaratil mujrimin mike ga waɗannan kafirai masu ɗaurin kai waɗanda suka yi nisa a cikin ayyukan ɓanna Mujiriman bayi musulmi na suna masu gaggawa na hawaka ta wajenka ya muhammadu ya kai annabi muhammadu mukubili na bi absarihim alaika suna masu huskantowa da idanunsu suna kallo zuwa gare ka amma kallo irin na izgi qala mufassiruna malaman tafsirin alkur'ani sun faɗa a cikin fassarar wannan aya kanat mushrikuna yajtami'una hawla an-nabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin mushrikai sun zamo sun kasance suna taruwa gefen annabi muhammadu tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi halkan halka jama'a jama'a gayya gayya runduna runduna yasma'una kalamahu suna sauraren maganar manzon Allah kamar sun zo su yi imani kamar sun zo su musulunta kamar dai sun ba da gaskiya da Allah sun ba da gaskiya da manzon Allah ga yanayin zamansu da yanayin sauraren su, da yanayin wanda suke kewaye manzon rahama suna kallo ta kowace huska zuwa ga idanunsa yasma'una kalamahu suna sauraren maganar da Allah yake gaya wa manzon Allah yana gaya ma al'umma wa yastahzi'una bihi amma suna yin izgili ne da manzon rahama ba shi dai ba wa bi ashabihi kuma suna yin izgili da sahabbansa wa yaquluna suna faɗa da maganganun su marasa kyau inda kala haula jannata suna gaya ma manzon Allah da sahabban manzon Allah cewa in waɗanga da yi manzo Allah sahabbai sun shiga aljanna kama ya ƙuri muhammadu kama wadda muhammadu yake faɗa falanar kulannaha wallahi mu za mu fara shigarta ƙablahu gabaninsu mun yi su ƙarfi mun yi su kuɗi mun yi su tarihi mun yi su asali suna gadara suna girman kai suna ɗanga suna izini ga Allah masu biyayya ga dokokin musulunci Allah zai yarda da su ya shigar da su aljanna su kuma suna kafirai kuma suna faɗa da musulunci da musulmi amma sai suna hawo suna izgili ga manzon rahama da sabai suna cewa ina yaushe waɗanda za su shiga aljanna alhali ga mu mu da adda kuɗi mu da adda dukiya mu da adda mulki mu da an manya mu da adda yawa ku kuna yan kaɗan sai mun riga ku shiga aljanna kamar abin da jahilan ƙasar nan waɗanda ba su da haɗi ka ce a ce kayawa ne kai kai haraka kai haraka kawai lahirar da duniya gaba ɗaya wasu sama wanda zai samu ana samun jahilai haka ko ba samu alamomi ne na bacciya don wanda duk adda imani ya san magana Allah ta tabbata kuma magana manzon Allah ta tabbata gaskiya ta bayyana addini ya bayyana ko ka bi ko kakka bi amma ka dai san gaskiya yanzu ga hili take man amila salihan wa man asaa wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi duk wanda ya aikata aikin kirki yayi abinda Allah ya ce abinda manzon rama ya karantar da shi a cikin sunna ya mu ni musulmin kirki fali nafsihi saboda kansa ne wa man asa duk wanda ya musguna ya muna na ya aikin kware yayi ta banna yayi ta abinda ya ga dama na ruguza dokokin Allah ya zammu jirimi shi dani la'ananni duk abinda Allah zai yi na sakamako na zunubai a kansa za a zuba su a kansa za a ɗibga su kuma ran da Allah zai zartar da wannan hukumci rana ce ta alkiyama wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi ubangijinka ya muhammadu bai taba kasancewa ba bai kasancewa mai zalunci ga bayi allah bi ahkamil babu wani duniya da lahira wanda yake Allah iya hukumci. shi yasa duk wanda yayi aikin kware komi karanci ne gobe lahira sai an hito da shi an shi lada kuma duk wanda ya yi mugun aiki komi karanci ne gobe lahira sai an hito da shi an ba shi sakamako na abin da za a yi mai na azaba mai ya amal miskala zarratin khairan wa mai ya amal miskala zarratin sharran magana ta ƙari duk wanda yake aikata aiki na alkhairi girman azzarra ƙaramin tarmanin nan ɗan nan na alkhairi da ya aikata to zai ga sakamako ne gobe lahira Allah zai biya shi wa mai ya'mal misqala dharratin sharran duk wanda yake aikata aiki kwatankwacin misalin nauyin wannan dan jam termanin na sharri zai gane shi za a yi masa sakamako irinsa ashe kaga kenan ko mu yi ayyuka na kwarai mu samu lada Allah ya saka muna da shiga gidan rahama aljanna kuma mu bijire mu yi tabarnoni to akwai ranar haɗuwa ita ce haɗuwa ta alkiyama gaban Allah ranar alkiyama Allah ka wadata mu da aiki na kwarai daga nan sai ubangiji ta Ala ci gaba da magana yana cewa anil yamini wa anil shimali izin anil yamini daga dama wa anil shimali izin daga wajen dama daga wajen hagu duk sun yi gayya gayya gihin manzon rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jalisi na an yaminika suna zazzaune daga wajen damarka wa an shimalika kuma suna zazzaune daga wajen haguka firkan firkan gayya gayya wa jama'atin da jama'a jama'a ya na suna ta maganganu suna ta hira suna ta izgili wa ya ta'ajjabuna kuma suna ta maganganu na mamaki da abin da an ka faɗa na Allah zai shigar da mummunan bayi aljanna ya shigar da musulmin bayi a cikin rahama ya wadata su da karramawa a gidajen na aljanna to sai waɗannan sun kai gayya gayya dama ga annabi hagu annabi suna ta maganganu iri-iri wada sun ka gani na masha'a qala abu ubaida abu ubaida allah shi yarda da shi ya ce izin abinda an ma'anar wannan kalma izin ai jama'atun jama'atun jama'a jama'a gayya gayya group group fi tabriqatin a cikin rarrabewa wa minhu hadisu daga cikin abin da yake bada ma'anar wannan aya ta izin abin da ya shigo a cikin wani hadisi da aka rawaito daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce mali arakum izin mi gare ni ina ganin ku lokacin sallah kuna tattaruwa gurub gurub ba ku yi sahu sahu ala tasifuna kama tasiful mala'ika inda rabbiha shin ba ku yin sahu sahu ya ku bayan Allah kama yadda mala'iku ke yin sahu sahu a wajen ubangijin su ashe kalmar izini ta zo cikin alqur'ani kuma kalma izini ta shigo a cikin hadisin manzon rama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan su suna bada bayanin gayyar jama'a gayyar jama'a ƙungiyar jama'a ƙungiyar jama'a to haka waɗanga mutane sun ka kewaye manzon rahama suna irin waɗanga maganganu daga nan sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi raddi gare su yana cewa a ya kuma kullum ri'in minhum Allah ya girmama ya ɗaukaka sai ce aya da ma'u kullum ri'in minhum yanzu kowanne mutum daga cikinsu yana tsammani alhali bai da imani bai da musulunci bai da da'a ga Allah bai da da'a ga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama an yudkhala jannata na'im a shigar da shi gida aljanna ta ni'ima minhum daga cikin su wannan kamar tambaya ce ake yi zuwa gare su da istifhami na inkari bai yi wa mutane ba mummunai ba bai yi wa mutane ba musulmi ba bai yi wa mutane ba su gasganta bauta Allah a musulunci ba ba su gasganta manzanci da annabci manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ba su yi da awaza su riga mummunan bayi zuwa aljanna to shine sai Allah kwashi ke irin jawabin nasu sai ya faɗa daidai da irin abin da sun ka gudanar don a karantar da al'umma abin da an na hakika shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce aya da ma'u kullum ri'in yanzu kowanne mutum minhum daga cikinsu yana tsammani an yi dukila jannata na'im a shigar da shi gidan aljanna ta ni'ima minhum daga cikinsu istifhamu inkari wannan neman fahimta ce ta musu ba a yarda da abin da sun karya ba ai ayat da kullu wahidin min ha'ula'il kuffar yanzu guda daga cikin waɗanga kafirai yana tsammani an yi dukilahu Allah Allah ya shigar da shi jannatin na'im gidaje na ni'ima wa kad kazaba khatamil mursalina alhali ya karyata cikamakin manzanni shine annabi muhammadu sallallahu alaihi daga nan sai allah tabaraka wa ta'ala ya yi jawabi yana cewa allah inna khalaqnahum mimma ya'lamun kalla a'aha wannan baiwa rad'un lahum wannan tsawa ce allah ya jefa a gare su an tsohon ihim fil jannati a cikin tsammanin suna shiga gidan aljanna wa inna ma yadmau fiha bi taqwa ana tsammani na sakankan cewa da bi kauya da bada gaskiya ga abinda Allah ta'ala ya faɗi da abinda manzon Allah ya fadi cewa aljanna ta masu taqwa ce to ku ku ba ku da imani ba ku da musulunci kun yi zaman ku kafirai ina magana shiga ko gidan aljanna aljanna sai masu tsoron Allah aljanna sai masu imani aljanna sai musulmin kirki allahumma ja'alna minhu ashe kaga Allah ya tunkuɗe waɗanga jawabai na kafirai babu alama shiga su gidan aljanna domin sun baro sharuɗa na rashin imani da rashin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya girmama ya ɗaukaka sai ya ci gaba yana cewa inna khalaqnahum lalle mu muka talice su kaga irihim kamar wasu halittu waɗanda ba su ba mimma ya'lamun daga abin da su sun sani daga gare shi an ka talice su menene an ka talici mutane daga gare shi Allah ya talici mutane daga bangarori abubuwa guda biyu ne bangare na farko Allah ya talici annabi Adamu daga ƙasa daga nan Allah ya raya shi ya talita masa matarsa Hawwa'u daga nan Allah ya talita bayi tsakanin Adamu da Hawwa'u talitta ta biyu Allah ya talice mu ne daga yanayi da mani ashe duk wanda harga mutum yana tsafta yana gyaran jiki yana kwalliya yana ado ƙarshe dai daga ƙasa Allah ya talice shi sannan kuma wani abin tsoro ya gama duk wanke-wanke da shahe-shahe da komai da yece-yece da tanɗe-tanɗe da lashe-lashe ne gaba ɗaya ya mutu a raba shi da kayan ado na duniya a naɗe shi ga kyalle a jewa cikin ƙasa wannan ya tabbata Allah ya yi muna bayani cikin ƙasa an ka talice mu ya ku bayan Allah kuma a cikin wannan ƙasar ne za mu rayuwa mu yi abubuwan da muka yi bisa gare ta sannan mu ƙare abin da muka yi in mun mutu a tona a mai da mu ciki cikin wannan akwai wa'azi da karantarwa ya sa musulmi ya kyautata ibada zuwa ga Allah ya kyautata da'a zuwa ga Allah ya ta ayyukan alkhairi ya daina ayyukan fasadi ya tuba mu Allah daga ayyukan asha' domin kahin ɗiban rayuwa ta zo yana shirye da Allah irin waɗanda yin Allah ya amshi rayuwarsu a ce sun yi cikawa mai kyau sun samu kyakkyawar cikawa sun samu huznul khatima a ce mutum yana cikin ba an kashe shi a ce mutum yana cikin sallah an kashe shi a ce mutum yana cikin ruku'i ga Allah an kashe shi mutum ya yi sujada yana ambaton Allah an kashe shi mutum na dawafi ya mutu mutum na sa'ayi ya mutu mutum na karatu alkur'ani ya mutu mutum na ƙiyamun laili ya mutu mallami na cikin wa'azi ya jicce mutum na fassara qur'ani tafsiri daga nan sai ya miƙe kaga duk in za a bayani sai a ce ai mutuwa mai mi gare ku an kaje Allah ya wadata mu da ita amma duk da haka muna hawata a dan jira har lokaci ya dinga aje ba wanda ya so ya haware sai dai ta zo kawai ko Allah ya ba mu cika da imani to saboda haka Allah ya faɗa cikin wata aya ta alkur'ani yana ba mu labari daga ƙasa an ka talice mu kuma a cikin ƙasa za mu rayu kuma a cikinta za mu yadda mu shine Allah yake cewa Allah ya girmama ya ɗaukaka ya ce min ha khalaqnakum daga cikin ƙasa muka talice ku muka halice ku har da ba ku rayuwa da arzuka da ni'imomi iri-iri sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikinta za a raya ku sannan daga baya in kun mutu a cikinta za a mayar da ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa za mu hitowa da ku wani zamani na daban shine na tsayuwa alkiyama don a yi hisabi a ba kowa sakamako yan wuta su je wuta yan aljanna su je aljanna Allah ka sa muna cikin yan aljanna to sai mun gyara imanin mu da Allah musuluncinmu da Allah taƙawanmu da Allah kyawawan ayyukanmu da Allah mu Allah mu biɗi gafara Allah mu gyara ayyuka mu yi abin da Allah ke so mu yi abin da manzo ya karantar da mu a cikin musulunci wannan falala ce Allah yana bayawa ga waɗanda ya gada ma Allah ka sa da mu cikinsu. su to shine na Allah ta'ala yake ba da bayani cewa inna khalaqnahum lalle mu muka talice su kaga irim kamar wasunsu mimma ya'lamun daga cikin abin da su sun sani min nudufin daga digon mani fala yadma ubi zalika bil jannati ba hadan mani game da haka zuwa gidan aljanna wa inna ma yadma fiha bit taqwa sai dai ana sakankancewa da yaqini da da samun shiga aljanna bit taqwa da tsoron Allah da biyayya ga dokokin Allah ashe cikin wannan ana karantar da mu ya ku bayan Allah mu inganta takawa tsakaninmu da Allah don tana daga cikin hanyoyin da ake bi a samu aljanna Allah ya hore mu ya bamu daga nan sai Allah ta'ala ya ci gaba yana cewa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal maghribi inna laqadirun Allah ya girmama ya ɗaukaka sai ya ambata yana cewa fala a'aha ba haka ba ne abinda suka faɗa uku bi rabbil mashariki ina rantsuwa da ubangijin gabas wal magaribi da rantsuwa da ubangijin yamma ai bi ma'ana Allah ta'ala ya girmama ya ɗaukaka yana rantsuwa da ƙudurarsa da iradarsa a ubangijin gabas a ubangijin yamma bayan rantsuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar a wannan siga sai malam ya fassara ce ai uqsimu bi rabbi mashariqi shamsi ina rantsuwa da ubangiji wanda ya kaga makagas rana mabullar rana daga gabacin duniya kenan wal kamari da wata wal kawakibi da taurari wa magaribiha da yammacinsu inna da ƙadirun Allah ta'ala ya ce lalle ne mu wallahi masu ƙaddarawa muke masu iko muke ala an nubaddila khairan minhum bisa ga mu canza mu musanya da waɗansu da mafi alkhairi daga gare su ai qadiruna ala ihlakin masu iko muke akan halakar da su wastibdalihim da musanya su bi kaumin da waɗansu irin mutane afdalu minhum waɗanda su an mafi alheri da gare su wa adwa ilillahi waɗanda sun kai da'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala daga nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba yana cewa ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimafd ala an nubaddila khairan minhum Allah ta'ala ya ce bisa ga mu musanya waɗanda mafi alkhairi daga gare su su waɗanga miyagun bayi da ke yin izgili ga manzon rahama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala an nubaddila lalle mu masu iko ne bisa ga musanya na ati badalahum mutahu da waɗansu musayarsu khairan minhum waɗanda suka yi alkhairi da gare su wa ma nahnu bimasbuqin kuma bamu mu zan waɗanda ake rigaya ko suke da kasawa ba ai ajizina an zalika ba mu san muna da kasawa daga yin haka nan ba kenan cikin wannan Allah na gargadi da tsoratarwa duk bayan da sun kawa Allah tsaurin kai da kafirci da shirka da sauran ayyukan barna bayan an tura manzanni su kira su ba su yi imani ba to abu ne wurin Allah mai sauki ya halakar da su gaba ɗaya ya sake wasu halittu gaba ɗai irin wannan ya gudana ayoyi sun gwadi Allah ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuhu gaba ɗayansu sai waɗanda Allah ya tsira tare da manzon Allah Nuhu alaihi salatu wassalam kazalika Allah ya halakar da mutanen annabi Ludu gaba ɗayansu sai waɗanda Allah ya kubutar tare da manzon Allah Ludu alaihi salatu wassalam to haka nan mutanen manzon Allah Musa da mutanen manzon Allah Isa da sauran manzanni da annabawa alaihi salatu wassalam ashe kawo muna waɗannan hukumce-hukumce da waɗannan ayoyi da abinda da sun kaɓunsa ana jawo mu ne mu ma al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kada mu aikata irin waɗanga ayyuka na waɗanga miyagun bayi abinda allah ya na halaka zuwa gare su ya sauka zuwa gare mu allah ya tsare mu ya kare mu gaba ɗaya daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba yana cewa fadharuhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun fazarhum kabassu Allah ya juyo da magana zuwa ga manzon rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kyale su su kafiran nan masu izgili gare shi su kafiran nan masu izgili ga sahabbansa Allah ya kara musu yadda fazarhum sai Allah ya ce basu ai utrukum ka basu yahudu su ci gaba da kutsawa shiganan shiganan hwadanan hwadanan fi badilihim a cikin ƙaryace karyacen su wayal abu su yi ta wasa da abubuwan wasa na rayuwar duniya don jin daɗin duniya da abin da ta ƙunsa hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har su haɗu da abin nan da ake yi musu alkawali da shi a cikin wannan rana ta alkiyama yau mahumullazi yinin su wannan da yu aduna ake musu alkawali fihi a cikinsa bil azabi da azaba Shi ne ranar ne alkiyama ashe cikin wannan Allah yana kyace ga kafiran bayi da mushirikan bayi da sauran waɗanda na fan ɗari daga cikin al'ummar musulmi kenan ana gargadi da tsoratarwa duk wanda aka kafiri ya gaggauta ya shigo musulunci duk wanda an mushriki ya gaggauta ya yo hijira ya bar shirka ya shigo musulunci ya gyara tare da Allah tun yana da rai tun yana da hali idan mutuwa ta zo ba a yi imani ba halaka ta tabbata ya Allah ka ba su ikon shigowa musulunci daga nan sai Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da cewa yawma yakhrujun يخرجون من الأجداث فراعا كأنهم إلى نصب wannan ranar da Allah ta'ala ya yi musu alkawali da ita na yi musu azaba a cikin ta ranar alkiyama yawma mai ya juna ranar da za su yi ta fita gayya gayya jama'a jama'a min al ajdathi daga cikin kaburbura ai alƙuburu su ne ƙaburbura jam'u judus jam'i ne na ajadas wato ƙabari ƙabari kowa ran nan in allah ya kai muran ƙiyama kiyama zai zabura ya hito daga cikin ƙabarinsa gayya gayya kama ƙala Allah ta'ala kama yadda allah maɗaukakin sarki ya ambata fi ƙaulihi ta'ala a cikin faɗarsa allah mai girma da ɗaukaka a cikin suratu yasini aya ta hamsin da ɗaya Allah yana cewa Allah ta'ala ya girmama ya ɗaukaka ya faɗa yana cewa a cikin wannan aya mai girma wani fi suri kuma mun yi busa a cikin ƙaho bi ma'ana Allah ya ba da izini ya ba da dama ga mala'iki wanda zai yi busa na tayar da bayi da halittu su dawo da rayuwa mai kyawo domin tsayuwa gaban Allah don tsayuwa alkiyama wani fika an yi busa fi suri a cikin ƙahu fa'iza hun min al'ajidasi sai ga su gaba ɗaya daga cikin kaburburra yan silun suna ta fitowa gayya-gayya bayin Allah ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu kamar yadda in an yi ruwan farko sun gi yake hitowa ga ya yana gudu in ya ga haske yana hira to ranar alkiyama in an ba mala'ikin busa ƙaho ya busa haka Allah zai yi ta hitar da mu cikin kaburbura muna ta hitowa ga ya kowa na ta hitowa fir fir fir fir duk a taruwan nan ranar da ba a taba ganin irin ta ba wannan rana ta alkiyama kowane manzon Allah sai ya yi tsaye al'umma ta su ya layi bayansa da annabawan da a tare da shi da waliyan da a tare da shi da mummunan da a tare da shi da salihan musulmi da miyagun musulmi da kahiransu da mushirikansu da munafukansu da jahilansu da azalumansu da mazansu da matansu gaba ɗayanmu jama'a duk bayan wa muke to duran nan Allah zai tayar da kowa min al daga cikin kaburbura sauran halittu da mu gaba ɗayan silun suna ta hitowa gayya gayya jama'a jama'a duk a tattaru wurin tsayuwar shi shine Allah ya ba da bayanin wannan haɗuwa sai ce ƙalu ya wailana min hada wasu waɗanda Allah ta'ala bai yi rahama da imani da musulunci ba sun rayu kafirai sun mutu kafirai sun rayu mushirikai sun mutu mushirikai ko sun sa rigunan minahicci ba imani na kware a cikin musulunci yayin da Allah ya sa an ka busa ƙaho an ka takkai da su cikin kaburbura daga bacci da kwana wanda suke yi a cikin barzau kalu sai su ce ya wailana ya kai canmu ya dana sanin mu ya hasaran mu man ba asana min markadina wane ne ya tayar da mu daga wannan bacci da muke yi a cikin barzau ya nuna duk zaman da sun kai na mutuwa su cikin kabari da zaman su cikin barzau sun dauka bacci ne sai su rinka magana suna ce a kai can mu man ba asana wane ne ya tayar da mu min markadina haza daga wurin kwanciyar ga tamu ta gidan barzau sai a ce da su haza ma wa'adar rahmanu wannan shine abin da Allah mai rahama yayi alƙawali da zai zo ya zo Wasu sadaqal mursalin kuma manzanni sun yi gaskiya ga abin da Allah ya aike su da shi sun gaya muku ku yi imani sun gaya muku ku yi musulunci sun gaya muku ku ji tsoron Allah sun gaya muku ku bar kahirki ku bar shirka ku zan musulmi na kwarai akwai haɗuwa da Allah ranar alkiyama to ga ranar ta taho ita ce in ta taho kowa da kowa Allah zai umarce shi da ya hito daga kabari zuwa tsayuwa alkiyama Allah ka ba mu ikon barin duniyar ga da imani Allah ka wadata mu da cikawa da imani Allah ka ba mu nasarar shiga kabari da imani Allah ka ba mu kwanci mai kyau a barzahu da imani rana alkiyama ya Allah ka hada mu da manzonka annabinka Muhammadu amma ko an yi bayani ba kowa ka bin hanyar ba sai waɗanda Allah ya ganar Allahumma ja'alna minhum daga nan sai Allah ta'ala ya ci gaba yana cewa khashi'atan abfarum tarhaquhum zillah na'am zalika al-yawm alladhi kanu yu'adun Allah ya girmama ya daukaka sai ce khashi'atun khashi'atan absaruhum yana daga cikin hikimar alqur'ani in aka ce khashi'atun fassara ta canza in ta zama khashi'atan to kuma fassara ta canza shi yasa dole mai tafsiri shi ta ka tsantsan domin wadda kasan za a yi muku hisabin kudaden da kun ka mulmule kun ka boye to mu ko za a yi muna hisabin wadda mun ka yi ga bayanan saboda haka da an zo lahira ni karatu ɗaya gabana ban rangama ba ban yi man jagar ba amma duk wanda ya rangami kayan mu ni kan ban yahiwa to kai lahira baka shiga aljanna ba kana yahi wani ai sai an kakkama ka ga ka hauze ka ce to Allah mun yayi Allah ka ba mu aljanna ba da bala'i ba to mu guji manjagara da rundama da kayan jama'a Allah ta'ala ya ce khashi'atan absaruhum absaruhum wuraren ganin su idanunsu khashi'atan tana kaskance nakashe walakance idanun kafirai ranar alkiyama za su tashi cikin kaskanci da walakanci duk wanda ya ga idon kahiri ranar alkiyama zai gane wanga yana cikin nakasa ba shi dai ba da 'yan uwansa kafirai absaruhum dukkan wurin ganin su idanun su khashi'atan tana cikin walakanci da ƙasƙanci, ai zalilatan tana kaskance tarhaquhum zillatun wani irin munin ƙasƙanci yana lullubewa gare su zalika Allah ya ce saboda mi zalika yawmul ladhi kanu yu'adun wannan rana da za a ga haka ga kafirai ita ce ranan nan ta alkiyama alladhi kanu yu'adun wannan da suka kasance ana musu alkawali da ita ita ce aukuwa yini na ranar alkiyama anan ne muka zo ƙarshen wannan sura abubuwan da muka gabatar daidai allah ba mu lada kurakuran da muka allah shiga horta muna daga gare ta kuma sai mu shiga sura mai bi mata ita ce suratu nuhin akwai sauran lokaci ko mu tsaya daga nan sai allah ta'ala ya ambata yana cewa duk da yake mun yi manyan 'yan mu sun ziyarci wannan wuri na tafsiri namu a shugabannin rundunar 'yan agaji na jama'atu izalitin bid'a wa iqamati sunna mai kwata a jos bisa ga jagorancin wanda ya assasa a sheku ismail bin zakariya rahimahullah bisa ga shugabancin majalisar malamai ta mai jagoranci a halin yanzu a sheku muhammadu sani hayajingir a ƙarƙashin jagorancin rundunar 'yan agaji na reshen wannan kungiya ta jihar zamfara sun kawo ziyara don su ga yanayin wada muka wannan tafsiri da kuma wada 'yan agaji suke ba da gudunmuwa mu dai a madadina da duk waɗanda annan muna gamsuwa da godiya da irin ƙoƙarin da 'yan agaji na dukkan ƙungiyoyin musulunci da ke a nan suke bayarwa gaba ɗai mahi yawanci duk suna rigan muna kuma ba su ɗagawa sai sun ga kowa ya bannan ya ɗauki kayansa kuma duk wani mataki na tarbiyya da tirinin da an ka bayan na 'yan agaji alhamdulillahi duk 'yan agajin mu nan kamar uwa ɗai uba ɗai muke da su da 'yan agaji na jama'atu in nasirin islam da 'yan agaji na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta kaduna wadda mai girma alhaji musa mai gandu yake jagoranta a da wadda ta dawo yanzu karkashin alhaji dr Lau yake jagoranta jagoran majalisar malamai na wannan bangare dr jalo jalingu su ma 'yan agajinsu na reshen jihar zamfara karkashin jagorancin shugaba alhaji aliyu na allah zulmi sun turo nasu 'yan agaji kamar yadda su 'yan agajin ƙungiyar izala ta sun ka turo nasu kamar yadda ƙungiyar jama'atu nasarar islam ta turo nata kullun da mun ka fara tafsiri har ila yau duk tare ake kuma suna aiki girma da arziki kuma muna yaba musu muna musu addu'a tun da gare su su daga wakiltar ku har zuwa ku ƙananan rasa na jihohi har zuwa ga da kwatoci can gaba ɗaya don muna godiya da addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta dawo ta haɗi ta zama abu guda gaba ɗai Allah ya gwada muna ranar da wannan ƙungiya za ta haɗi al'ummar musulmi su haɗu gaba ɗai Allah ya kauda rarraba a tsakaninmu Allah ya kawo da sharrin shi dan a tsakaninmu Allah ya kawo dalilin haɗuwar kai a gama kai a tabbatar da raya sunan manzon Allah kamar yadda malam gumi babanmu malaminmu ya taimaka ga assasa ta yana raye Allah ya gwada mana ta dawo ta dunkule mun za abu guda kuma duk abin da zai kawo ci gaba da rarrabuwar kai a cikin sunna da daukacin al'ummar musulmi Allah ya dauke mu da shi yan uwa musulmi ina amfani da wannan dama in yi kira gari mu gaba ɗai abinda ya rage watan ramadana ya wuce yanzu bai da yawa mun yi goma na farko ta wuce mun shigo goma ta biyu yau bakwai cikin goma ta biyu saura nawa kaga da an shiga goma ta uku wata ya gangara mu zabura mu ƙara jajircewa mu yi tawa Allah da'a mu yi tawa Allah ibada mu yi ta istighfari mu yi ta addu'o'i mu yi ta tasbihi mu yi ta karatun alqur'ani mai ta salatin annabi mawadata cikin su yi ta sadakoki mai ta yahe ma juna mu bagga ba da ƙiyayya da bakin ciki da hasada da zage-zagen juna da wa juna yarhe mu zama ‘yan uwa a musulunci kamar wadda Allah ya bukata wa a tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko ku dandama ku gangama ku haɗe ku dunkule gaba ɗayan ku yi riko da igiyar Allah ita alkur'ani. ku yi riko da sunan manzon rahama gaba ɗaya ku dunkule gare ta wala ku kada ku rarraba babu sadda musulmi ke bukata haɗin kan irin yau babu sadda musulunci ke bukata haɗin kan musulmi irin yau mu yi ta'addu'a mu huskanci Allah bala'o'i da ke yawaita cikin zamfara da jihohin arewa da Najeriya na garkuwa da jama'a na kashe al'umma na zubda jinin al'umma na kwata kuɗi don fansa al'umma na ƙone ƙauyuka da birane da garuruwa na harbe motoci suna kan tahiya na ɗauke dattijai da kashe limammai da kashe mamu a cikin ibadodi jama'a wannan bala'i ne ko ba bala'i ba wannan musiba ce ko ba musiba ba kowa ya zabura mu koma ga Allah mu yi ta addu'a mu nemi Allah ya raba mu da wannan Allah ya ɗauke mu na wannan Allah ya kawo ƙarshen wannan waɗanda ke waɗanga bala'o'i Allah ya sanya imani da musulunci da shirya gare su Allah ya ba su ikon tuba su bar kashe bayin Allah Allah ya shiryar da su ya shiryar da mu gaba ɗaya mu samu zama lahiya gwamnatin tarayyar Najeriya bisa ga jagoranci mai girma Ahmadu Tinubu muna fata da addu'a Allah ya aza shi ga wanda zai jawo ƙarshen wannan musiba ta kidnapping da kashe al'umma da halin tsananin rayuwa da tsadar kujerun hajji da tsadar abinci da tsadar nama da tsadar dawa da tsadar gero da tsadar tawasa da zogala da rama da dankali da mankani da gyada duk Allah ya sa su haɗi Allah ya ba gwamnatin tarayya dama ta yi maganin waɗanga miyagun ɗabi'u Allah ya ba gwamnonin jihohi dama su yi adalci su yi abin da ya waje ba su tsare rayuka da jinai ne da dukiyoyin al'umma Allah ya haɗa kanmu gaba ɗaya musulmi tunkari. Allah da addu'a Allah ya amsa Allah ya isa mu ne kawo ƙarshen wannan bala'i yan uwa musulmi gaba ɗayan mu nan kowa yana da buhuwan bukatoci na alkhairi Allah ya biya muna gaba ɗai Allah ya bamu aljanna gaba ɗai Allah ya bamu aljanna mai girma gaba ɗai Allah ya kare mu daga shiga wuta Allah ya tsare mu daga dana sani Allah ka sani Najeriya sai da kuɗi Allah ka ba mu kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi Allah ka kori talauci Allah ka ragargaji talauci Allah ka kakkaɗe tsiya daga jikunkunan mu Allah ka raba mu da tsiya da ayyukan tsiya Allah wada kabba jahilai kuɗi Allah ka ba mu kuɗi Allah wada kabba waɗanda ba ABCD ba alifun ba'un Allah ka ba mu mu da ka wasar Qur'ani الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أشيكم أنا سكبي